واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون amma munafukai kuwa to saukowar alkur'ani da abin da yake cikinsa na hukunce-hukunce da ƙisoshi yana ƙara masa cuta ne da muni saboda ƙaryatawarsu da abin da yake saukowa cikinsa sai cutar zuciyarsu ta ƙaru da ƙaruwar saukar alkur'ani domin duk lokacin da wani abu ya sauka sai sun yi shakku a cikinsa kuma su mutu akan kafirci